yara ƙananan su cikin yunwa har su je su tsaya a inda ake sai da garin rogo su faki idan mutane su ɗiba da niyyar su je su ci ko da niyyar su kai gidansu wannan ba ƙaramin haɗari ne ga al'umma ba na biyu kamar yadda bayanai suka zo cewar a wata makabarta daga cikin makabartu mata suna tafiya cikin makabarta suna tsigar tafasa domin su je gida su ci wannan kansa abin tsoro ne a ce mata su samu kansu a wannan hali to yanzu wannan musibar wasa ce ai ba wasa ba ce kuma wane ne ya san iya abin da ba a sani bayan labari in aka yi wasa da waɗannan abubuwa waɗannan jama'u guda uku gwamnati da attajirai da mutanen unguwa ba su tashi tsaye domin su ga sun taimaka wa mabukata ta hanya ingantacciya ba to abubuwa za su kai matsayin da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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu a halar hakika mutane a wannan lokaci suna cikin wani yanayi da su da kansu suke nunawa a fuskarsu da maganganunsu haka kuma akan ji daga bayanai da yake fitowa daga hanyoyi sahihai na cewar mutane suna samun kansu cikin wani kangi wanda wannan kangin mutukar ya zama na cewa ba a samar masa tsari ingantacce ba to mutane za su samu kansu cikin wani kangin da zai haifar da abin da ba zai ji daɗi a ji shi ba ko a gan shi ko kuma tarihi ya rubuta shi ba an san duniya ta saba shiga kangi ta fita amma koyaushe ta shiga wajibi ne a taimaka har ta fita misalai guda uku sun isa abin tsoro cewa wani mutum ya ga yaro da yarinya kamar wa da kanwa sun je sun tsaya a gindin wani kanti suka kalla cewar ba wanda yake ganin su shi babban da ya gaba mai ganin sa yadda tsigarin rogon nan ya zuba a rigar yar uwarsa ya sake dintsa ya zuba sai ya kalla ya tabbata yana ganin ba mai ganin sa shi akwai wani mutum a can gefe yana ganin yaron nan da yarinyar nan suna yin wannan abu sai da suka tafi biyu su ce ku me yasa kuka kama wannan abu kuka debi kayan mutane suka ce yunwa suke ji abinci ya dawo da su suka dawo da garin wajen mai garin rogon da suka ɗiba shi kuma ya je kyautata musu wannan haɗari ne babba a ce yara ƙanana su samu kansu cikin yunwa har su je su tsaya a inda ake sai da garin rogo su faki idan mutane su ɗiba da niyyar su je su ci ko da niyyar su kai gidansu wannan ba ƙaramin haɗari ne ga al'umma ba na biyu kamar yadda bayanai suka zo cewar a wata makabarta daga cikin makabartu mata suna tafiya cikin makabarta suna tsigar tafasa domin su je gida su ci da makabarta suke shiga su ɗebi tafasa su tafi gida domin su su ci wannan kansa abin tsoro ne a ce mata su samu kansu a wannan hali sannan kamar yadda wani da kansa yake bayani cewar ya kulle gidansa amma 'ya'yansa sun buɗe kofa sun tafi makota suna roƙon abinci to yanzu wannan musibar wasa ce ai ba wasa ba ce kuma wane ne ya san iya abin da ba a sani ba labari ashe wannan ya tabbatar da na farko wajibi ne gwamnati ta zauna ta yi tunani na hankali ba na siyasa ko kuma na biyan bukatar kai ba tare da la'akari da tunani mai zurfi ba wajibin gwamnati ne ta ga me za ta yi domin ta maganta kunci da halin da mutane suke ciki wajibi attajirai su sake sabon tunani wajen yadda za su yi zakkasu da kyautarsu da taimakonsu na su ga cewa sun taimaka wajen yaye wannan kange da kunci da ake ciki haka kuma wajibi na kowace unguwa a samu jama'a su zauna su kafa kansu a matsayin kwamiti da za su dinga bin gidajen duk da suka ga cewar suna cikin wani kange a ga wace hanya za a dinga taimakawa mutanen wannan gida ba don komai ba saboda in aka yi wasa da waɗannan abubuwa waɗannan jama'u guda uku gwamnati da attajirai da mutanen unguwa ba su tashi tsaye domin su ga sun taimaka wa mabukata ta hanya ingantacciya ba to abubuwa za su kai matsayin da gobe ba za ta yi daɗin gani da ji ba ba fatan irin waɗannan abubuwa su kasance da can da an ga gida ba a hula wuta ba akan gane cewar gidan nan ba abinci a zo a kawo musu ɗauki idan an zo wajen ciyayya a kofar gidan wani daga cikin mutanen unguwa aka ga wani ba a kawo abinci da gidansa ba an san gidansa ba abinci amma yanzu wannan ciyayyar ba a yin a duba hayaki a gidan wani mutum babu domin katangogi sun yi girma an yi manya-manyan katangu kuma benaye duk sun hana a ga hayaki ko rashin hayaki kuma yanzu mutane sun ƙara yawa da haka da gwamnati da attajirai da mutanen unguwa wajibinsu ne su zauna su yi tunani na yadda za a warware mutane a warware musu matsalar da suke ciki domin wannan matsalar duk da cewa waɗanda suke cikin jin daɗi suke cikin dauna ba su san halin da mutane suke ciki ba